Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Aminu Buhari Aura. Auna muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana yau Litinin sha uku ga watan Fabrairun 2023. To har yanzu muna kan batun rediyo ta ranar rediyo ta duniya wato World Radio Day wadda shekarar 2011 mambobin UNESCO wato kungiyar ilmi kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka bukaci cewa kowace ranar 13 ga watan Fabrairu ta kasance ranar rediyo ta duniya wato World Radio Day kuma babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da haka a shekarar 2012. A cikin shirin zakuji daga jamhuriyar Nijar akan yadda rediyo ita ce kafar labarai da tafi kowace daukar hankali hankalin jama'a da ko'ina a faɗin duniya haka kuma hanya ce ta tabbatar da demokradiyya a tsakanin al'ummomi masu ra'ayoyi mabambanta ta hanyar baiwa kowa hakkinsa. yau mu da muke fama da matsalolin ta'addanci mun san umarnin radio abu ne da yake da umarni cikin kawo kwanci hankali yau duk wa'azin da za ka yi na addini ne na zaman lahiya ne na horo ne ba iya waya kan al'umma in ba bi ta radio ba za ku ta bakin wasu al'ummar Ghana bisa tasirin da sauraron rediyo ke yi a harkokinsu na yau da kullum da kuma ci gaban shirye-shiryenmu kan zaben Najeriya da muke gabatar muku da takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar da take da zaben. Yau za mu leƙa jihar Kwara ne, za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni, amma kafin nan ga amina da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran yau litinin ukraine ta ce sojojin kasar rasha na ta kai farmaki mai tsanani a arewacin bakhmut tamkar afka ma yankin suke yi bakhmut da ke yankin donetsk wato wato Bakhmut da ke yankin Donetsk na kasar Ukraine ya kasance wurin da aka shafe watanni ana gwabza eh, kazamin fada inda Rasha ke ta kokarin dannawa gaba don kwace yankin. Ofishin shugaban kasar Ukraine ya fada a cikin rahoto da yakan gabatar yau da kullun cewa halin da ake ciki a ƙauyen Paravensky da ke arewacin Bakhmut mawuyaci ne. Sojojin Ukraine sun ba da rahoton harin tankokin yaƙi na Rasha a akan wasu matsugunan sha shida a yankin bakhmut a yau litinin ne masu aikin ceto a kudancin turkiya suka ciro wata mace daga baraguzan wani gini sama da mako guda bayan da wani jerin girgizar kasa masu karfin gaske suka auku a yankin an ceto matar mai shekaru 40 ne a garin islahiya da ke lardin gaziantep a daidai lokacin da masana suka yi gargadin cewa lokacin ceto mutane da rai na dab da kurewa a cikin ragowar wato gine-ginen da suka ruguje hukumomin Turkiyya. sun ba da rahoton mutuwar akalla mutane dubu ashirin da da biyar sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a yankin gaziantep a iyakar arewacin syria ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa yau cewa adadin waɗanda suka mutu a can ya haura dubu hudu da yayin da wasu dubu bakwai suka jikkata A yau Litinin jami'an tsaron gaban tekun Philippines sun ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar sin suka auna ma'aikatan jirgin philippines da na'urar laser da soja ke amfani da ita a farkon wannan watan hasken ya makantar da ma'aikatan jirgin na wani dan lokaci jiragen sun kasance a cikin ruwan tekun kudancin china da ake takaddama a kai hotunan al'amuran wato hotunan al'amuran sun nuna wani koren haske da ke fitowa daga jirgin ruwan kasar sin wasu kasashe ma sun zargi sin da wani abu makamancin haka ma'aikatan jirgin na philippines na kai kayan abinci da kayayyaki ga jami'an soji da ke cikin jirgin ruwa na second thomas Shoal mai tazarar kilomita 195 daga lardin palawan na kasar philippines ne kasar sin na ikirarin mallakar daukacin tekun kudancin china kuma wato amma wasu kasashe ma na ikirarin mallakar wani yanki na tekun kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka rundunar sojan amurka ta sanar a jiya lahadi cewa an kashe mayakan alshabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar somaliya rundunar sojan amurka afirka da aka fi sani da africom ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar goma ga watan fabrairu bisa buƙatar gwamnatin tarayyar somaliya a cikin wata sanarwa da ta fitar harin ya auku ne a wani yanki mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin garin hobio mai tashar ruwan tekun india mai tazarar kilomita 472 daga arewa maso gabashin mogadishu a cewar sanarwar Isra'ila ta sake ba da izinin gina matsugunan Yahudawa guda tara a yammacin kogin Jordan. Gine-gine wato ginen gidajen masu yawa na Isra'ilawa a matsugunan ma, wato matsugunan ma zai kasance wani bangare na yarjejeniyar. Sabbin matsugunan da aka amince da su za su zama cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyan Falastino da Isra'ila. Kasancewar matsugunan Yahudawa na kan ƙasar da Falastinawa ke son kafa ƙasar kasar Falastinu. Galibin kasashen duniya na kallon matsuguna a matsayin haramtacce. Izini na ɗaya daga cikin matakan farko na gwamnatin Firaminista Benjamin Netanyahu kenan. Agai da Amina Buhari auna da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin mun leƙa jamhuriyar Nijar akan batun yadda rediyo na kafar yadda rediyo na kafar labarai da ta fi kowa yadda rediyo ta fi kowace kafa ta labarai a ɗaukan hankalin jama'a da kuma inda da ko ina a fadin duniya haka kuma hanya ce ta tabbatar da demokradiyya a tsakanin al'ummomi masu ra'ayoyi bambanta ta hanyar baiwa kowa hakkinsa. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilin murya Amurka sulamu Mini Barma ya haɗa mana. Rediyo ita ce kafar labarai da ta fi kowace ɗaukar hankulan jama'a a ko'ina a faɗin duniya, haka kuma hanya ce ta tabbatar da demokuraɗiyya a tsakanin al'ummomi masu ra'ayoyi mabambanta. ta hanyar baiwa kowa haƙƙinsa mai nasaba da faɗin albarkacin baki ko sauraron shirye-shiryen da idan aka bi salsala kowane rukuni da abin da ya fi ƙayatar da shi a wannan jikon albarkacin ranar ta sha uku ga watan fabrairu majalisar ɗinkin duniya na ƙoƙarin ankarar da ƙasashe tasirin amfani da rediyo wajen rigakafin ɓarkewar tashin hankali da yadda za a iya lalubo hanyoyin wanzar da zaman lafiya ta hanyar wannan kafa dr kabir sani shine shugaban hukumar sadarwar nijar csa ai kaga yanzu kamar mu kasashen afirka ba a karanta jaridu amma ana sauraron radio yau mu da muke fama da matsalolin ta'addanci mun san unhwanin radio abu ne da yake da unhwani cikin kawo kwanci hankali yau duk wa'azin da za ka yi na addini ne na zaman lahiya ne na horo ne ba iya waya kan al'umma ba bi ta radio ba a yadda sakonnin rediyo ke isa ga dimbin jama'ar lunguna da sako-sako a lokaci guda kuma a sauƙaƙe akwai yiwuwar samun nasarori a yunkurin samar da kwanciyar hankali in ji hajiya zaramaina yar jarida da ta gajiya ta ga yau wacce a halin yanzu ta yi ritaya rediyo har yanzu tana da farin jinin ta ko cikin salula ma yanzu kana tahiya kana kana saurare kasa abin da ake shiryawa a kasar ku da kuma kasashen waje duk ko ina eh, rediyo a zama al'umma take shi yasa abin da zai haɗa kanun jama'a abin da zai sa daidaitawa in ma rikici ya faru yana cikin aikin rediyo rediyo na da babbar rawa da ya kamata ta taka saboda kawo kwanciyar hankali wanda bai sauraren rediyo yana cikin duhu a farkon shekarun 1990 wato lokacin da Nijar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya ne gidan rediyon farko mai zaman kansa ya fara yada shirye-shiryensa a nan yamai kuma a shekarar 2022 an kesta cewa gidajen rediyo masu zaman kansu 67 ne ke watsa shirye-shirye a ƙasar sai dai bayanai na nunin makomar waɗannan kafafe na cikin halin kila wakala sanadiyar rashin kuɗaɗen gudanarwa kamar yadda shugaban gidajen rediyon dalol fm zadabawa mamba a kungiyar mamallaka kafafen rediyo da talabijin masu zaman kansu ya shaida min. matsaloli na samun tallace-tallace na fannin hannun gwamnati da kamfanoni masu kusantashi ma'aikatan mu ma allah ɗaya saboda muka samu mu dan eh, samu musu albashin nasu kaga tun da korona ta zaka gidajen radiyo mu aikin su ya tabbarbare yanzu kuma ga jangali ya addabe mu tana da gidan radiyo sai a ce jangalin da za ka biya kamar wani mai kamfanin da zai samu ribar miliyan eh, dubu biyu miliyan ɗari alhali mu na nan in muka samu miliyan talatin da shekara wannan mun yi ƙoƙari a shekarar 2011 ne hukumar unesco ta bullo da shawarar ware ranar musamman a matsayin ranar rediyo to amma sai a shekarar 2012 ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da so mazartar da hidimomin ranar ta sha uku ga watan fabrairu a hukunce sai dai lura da abubuwan da ke wakana a halin yanzu ya sa masana suka fara gargaɗin bullo da matakan kare wannan kafa daga barazanar da kafafen sada zumunta ke yi wa sha'anin sadarwa da yaɗa labarai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla aka yi da Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To da yake taken bikin bana na ranar rediyo shine rediyo da zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Kumasi a Ghana Hamza Adam ya ji ta bakin wasu al'umma kan tasirin da sauraron rediyo ke yi a harkokinsu na yau da kullum da kuma kalubalen da gidajen rediyo masu yada shirye-shiryen Hausa ke fama da su. Ga rahoton da Hamza Adam ya haɗa mana. Wannan ne karo na goma sha biyu da fara shan bikin ranar rediyo ta duniya kuma rana ce da hukumar raya al'adu ta Majalisar Dukkin Duniya ta kebe musamman don tunawa da tasirin da kafar rediyo ke yi wajen sauya rayuwar jama'a da kuma irin rawar da take takawa wajen bayar da bayanan abubuwan da ke faruwa a sassan fadin duniya. To sai dai daga nan kasar Ghana jama'a da dama da suka hada da matasa da dattawa suna ci gaba da nuna kyakkyawan tasirin da rediyo ke yi a rayuwarsu. Sunana Hajiya Umayyatu na so mu zaula sauraron rediyo akalla ya kai shekara ashirin. Rediyo kuma na amfanar da mu ababen da ba mu sani ba. Shi yasa sauraron rediyo dai yana da tasiri wurin mu. Kuna kusa wakokin Najeriya da na kilbuwa kilbuwa haka duka dai muna kuma jin labaran duniya su BBC da Voice of America muna ji da shirin a bari ya huce duka muna ji muna karuwa. Usman Ahmed sauraron rediyo malam fiye ga shekara hamsin. Rediyo tun ana na gwangwani wannan ke sauraron rediyo abin ganin nake nan na ji rediyo malam ayyun ga ban bari ba ko ina nake malam ina jin rediyo kwarai da gaske kuma rediyo ne ina jin dadin sa kwarai da gaske ha yanzu alhamdulillah oh badara BBC da murya America malam ai ba kyau ba kyau ba jin daɗin da nake malam to yanzu dai alhamdulillah sunana Sharif Abubakar ina ci amfani rediyo duk lokacin da na samu kaina ina jin wake-wake na Hausa musamman manyan mawaka na Hausar Najeriya sanarwan aure da sauransu dukan ina samun shi bangare bangaren rediyo ina ji shi ma yana bari ina samun kaina yanda nake so. Malam Muhammadu Muniru Musa da muka hadu da shi a bakin titi yana rike da akwatin rediyo ya faɗa mini cewa shi dai fa rediyo ya zama tamkar jinin jikinsa. Yanzu haka ma ga rediyo kusa da ni ma faransanci ake yi. Rediyo ya zama jinin jikina in ba rediyo ban jin daɗi. Muna farin ciki da rediyo da ya zo muna samun labarai muna ji. To sai dai banda kalubalen karancin gidajen rediyo masu yada shirye-shirye cikin harshen Hausa a Kana matsalan ba da tallace-tallace na barazana ga harkokin gidajen musamman wajen samar da kudaden shiga domin tafiyar da harkokin gidajen rediyo. Alhaji Sibawai Papa Angola shugaban kungiyar ma'aikatan rediyo da suka kasance musulmi a Ghana Kana mai sanya ido kan harkokin gidajen rediyo Hausa na bukatar da masu ruwa da saki su mai da hankali sosai akan wannan matsala tare da ɗaukan mataki a kai. Ka duba nan gana. gidajen rediyo da muke da su in an kasa su dari mu musulmai har wayo ba za mu samu goma sosai ba ma saboda mutanen mu ba su fahimci menene rediyo yadda ya kamata su fahimci shi ba saboda rediyo bai tafiya wai a ji ko a zo a fadi kawai yana tafiya ne da tallace tallace wajen kasuwanci ne kuma da za ka iya ka je da kasuwancin ka saboda me mai talla shine wanda ke sayarwa da sauri saboda haka muna kiran mutanen mu na gana musamman mai da hankali wajen bude gidajen rediyo sa'annan masu kasuwanci kuma su mai da hankali wajen kai talla sai dai ya kuma bukaci da gidajen rediyo su yi kokarin ba da nasu gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar musamman yayin da ya rage kasa da shekara biyu a gudanar da zaben fitar da shugaban kasa tare da wakilan majalisar dattawan kasar a shekarar da sha 2011 ne kungiyar majalisar dukkin duniya mai kula da ilimi da al'adu wato UNESCO ta kebe kowace ranar goma sha uku ga watan Fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. An gaishe ka Hamza Adam to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatarwa kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabarta da zaben. Yau za mu sake duba jihar Kwara mai faɗi. Yau za mu sake duba jihar Kwara mai babban birnin Ilori da aka kafa ta a shekarar dubu 1967 mai iyaka da jihar kogi a gabas da jihar neja a arewa daga kudu kuma jihohin ekiti osun da oyo yayin da a yamma akwai wani yankin ta mai iyaka da ta ƙasa da ƙasa da jamhuriyar benin shamsiya hamza ibrahim wakilin murya amurka da ke abuja ta hada mana shirin talaka ka kuka kuri'ar ka ka rike ita za ta cece ka talaka ka bar kuka jihar kwara jiha ce da ke yankin arewa maso tsakiyar najeriya wacce aka kafa ta a ranar 27 ga watan mayu na shekarar 1967 a lokacin gwamnatin mulkin soja karkashin janar yakubu gawan lokacin da ya raba gundumomi hudu da suka hada tarayyar najeriya zuwa jihohi goma sha biyu a lokacin da aka kikiro da jihar ta kunshi tsoffin lardunan ilorin da kappa kuma da farko an sanya mata suna jihar Yamma ta tsakiya amma daga baya ta koma kwara. Sunan gargajiya da ake kiran yankin kogin Neja kenan. A jihohi 36 da ke Najeriya, jihar kwara ita ce ta tara a wajen yawan faɗin fili da ya kai kimanin kilomita murabba'i 36,825 kuma a lissafin ƙidayen yawan jama'a da aka gudanar a shekarar 2006 a Najeriya Jihar na da yawan jama'a kimanin miliyan biyu da digo talatin da bakwai. Kazalika ƙananan hukumomi goma sha shida ne suka hada jihar inda ilorin ke zama babban birnin wacce ke da mafi yawan al'umma sai kuma karamar hukumar ofa da ke biye mata wajen yawan al'umma noma ita ce tushen tattalin arzikin jihar wacce ta yi fice wajen noma auduga koko kofi goro kwakwan manja dabino da dai sauransu jihar kwara na da albarkatun ma'adanan ƙasa masu yawa kamar su tourmaline tantalite da ma'adanai masu yawa a yankin arewa Tun kafuwar jihar har zuwa yanzu an samu shugabanni goma sha tara daga mulkin soji da na farar hula. A shekarar 1999 da Najeriya ta dawo mulkin demokradiyya, Muhammad Lawan ya zama gwamna na farko a jihar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ANPP bayan shekaru hudu Bukola Saraki daga jam'iyyar PDP ya amshi ragamar mulki wanda ya kwashe shekaru takwas akan kujera. sannan abdul fatah ahmad ya ɗare mulki a shekarar 2011 shi ma daga jam'iyyar pdp duk da cewa kafin ya kammala mulki ya sauya sheka zuwa apc kafin daga bisani ya dawo pdp a shekarar 2019 ne jam'iyyar apc ta karɓe mulki inda abdulrahman abdulrazak shine gwamnan jihar tun zaben shekarar ta 2019 har izuwa yau wanda yake neman wa'adin mulki karo na biyu iyalan olusola saraki su ne ake ganin sun fi ƙarfi a kan harkokin siyasar jihar baya ga kasancewar ɗan gidan Bukola Saraki ya yi gwamnan jihar kuma ya yi sanata wanda ya taɓa zama shugaban majalisar dattawa. Haka zalika kanwarsa wato Beni Sola Saraki na cikin ministoci biyu masu wakiltar jihar tun shekarar 2019. To a yayin da zaben shekarar 2023 ke gabatowa ko me 'yan wannan jiha ke gani game da siyasar jihar? Sunana Abdullahi Abdulmajid da nake rike da mukamin Group Managing Director na kamfanin da take gudanar da harkokin kasuwanci na jihar Kwara ba tare da wani dogon bayani ba. Ko wadda ma ba dan Kwara ba ne yana sane da cewa kafin shekara 2019 muna siyasan bauta ne a lokacin mutanen kwara suna karkashin wasu mutane ne wadda yake san rike ja'an kamar dukiyoyinsu mutanen kwara ba su ji daɗin rayuwa ba sunana salihu mustapha kwara ita ma kamar sauran jihohin ne a ana neman tsoro ko ina yanzu kowa yanzu yana la'akari da a samun security sosai mu a kwara muna bukatan a samu kasuwanci. Kasancewar kowace jiha na da irin nata matsalolin ko dai a siyasance ko kuma a wajen zamantakewa ko a ina mafita kan matsalolin jihar ta kwara waɗanda ake ganin za a iya samun canji bayan zaben shekarar 2023? Sunana Comrade Salihu ɗan tata Mahmud mai magana da yawun kungiyar tabbatar da zamantakar lahiya da kuma tsaro a arewacin Najeriya. A na farko ma tukunan rashin kyan hanya ya ma za su su je su assessing inda an kasa establish polling unit duk da cewa za a amfani da biva ne na biyu kuma a wannan lokacin akwai 'yan bindiga daɗi waɗanda suna dadudukan da ake renon nama to sai an zo an wayar da kawuna an kuma kara mana jami'an tsaro kuma muna fama da matsalan adawa a inda abin da ya kamata a ce a yi siyasa ba da gaba ba a yanzu dai a zaben shekarar 2023 da ya rage sauran 'yan makonni 'yan takarar neman kujerar gwamnan jihar goma sha hudu ne suka fito ciki har da gwamnan jihar da a yanzu yake neman zarcewa a wa'adin mulkinsa na biyu kowace jam'iyya ce za ta samu nasara a wannan zaɓe mai zuwa a jihar lokaci ne kaɗai zai bayyana shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya da Shamsiya Hamza Ibrahim da ta haɗa mana wannan shirin masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. Haɗa kai mu dai. Najeriya. Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. kasance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. manchester united ta doke leaders united da ce biyu da nema na 23 a ranar lahadin da ya gabata mashcot ryford ya fara a cin kwallon a minti na 80 kuma na goma sha uku da ya zura kwallo a raga tun bayan kammala gasar kofin duniya a qatar na shekara ta 2022 saura minti biyar a tashi daga wasan a elan road united ta kara na biyu ta hannun alexander roganato wadda hakan ya sa ta hada maki uku united ta ci kwallo biyu amma ba a karba ba har da wanda rashafon ya kara zara a raga golan manchester united david de Gea ya yi wasa na ɗari hudu a premier league shine na farko da ba dan birtaniya ba wadda ya yi wannan bajintar a ranar laraba united da ladies suka tashi can jaras wato ce biyu da nema a kwatar wasa na premier league mako na takwas a old trafford mako na takwas a old trafford united ta ci wasa shida a waje a bana kenan wadda a bara ma fafatawar ta shida ta yi nasara a kara wadda ta kai ziyara a bara kuma wasanni biyar ta ci a bana a wajen duk da ci daya ɗaya da nema ta yi nasara a ranar Asabar kungiyar wasan Real Madrid ta lashe FIFA Club wall bayan ta doke Alhilar, Tono Cross yana cikin 'yan wasan da suka buga mata karawar wadda ya dauki kofi na shida na zakarun nahiyoyin Turai ya fara daukan ɗaya a lokacin da yake biya mici yanzu ya ci na biyar tare da Real Madrid wadda ta lashe na takwas jimillar da suka dauki Club World Cup biyar a kungiyar sun hada da Benzema da Nacho da Carvajal da kuma Modric kofi na biyar kenan da Real Madrid madrid ta lashe bayan UEFA Super Cup. Real Madrid wadda take na biyu a bana a teburin La Liga da zarar maki takwas ta yi rashin nasara a Spanish Super Cup a watan Janairu a hannun Barcelona a Saudi Arabia. Madrid ta kai wasan karshe a cin wasar kofin Club World Cup bayan cin Al Ahili hudu da ɗaya a ranar Laraba ita kuwa Al Hilal nasara ta yi a kan Flamigo ci uku da biyu a ranar Talata. Real Madrid ita ce ke rike da Champions League na tarayyar Turai ita kuwa alhilar ta saudi arabia ita ce ta lashe na zakarun nahiyar asiya a gobe ne kuma allah ya kai mu za a dawo wasar cin kofi na nahiyar turai na champions league inda kungiyar kwallon kafa na ac milan za ta kara da kungiyar kwallon kafa na tottenham da ke ingila daga bisani kuma psd ta kasar faransa za ta gwabza taka leda ne da takwaranta ta bayern munich da ke kasar germany umar usman wani masanin harkokin wasannin kwallon kafa ne a najeriya wanda ya ce to malam salisu idan ka dubi wasan da za a buga a gobe wasan PSG da ta Bayern Munich ita za ta fi daukan hankalin mutane ganin kungiyoyi ne masu karfi a nahiyar Turai in ka dubi wanda ita PSG duk da dai akwai matsaloli na 'yan wasa wanda take da suke fama da rauni na wasa idan ka dubi akwai shi Lionel Messi akwai shi Kylian Mbappe dai suna da matsala na rauni da suka samu ake ganin ba za su iya takale da a wasan da za su buga a gobe ba ko da a sati da ya wuce an ga yadda PSG ta samu rashin nasara a wasanta na cikin gida in ka dubi ta kuma Bayern Munich ta samu nasara a wasanta da ta buga na ƙarshen mako da ta buga na Bundesliga. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla an gaishe ka Lado Salisu Garba masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Yau Litinin Ukraine ta ce sojojin kasar Rasha na ta kai farmaki mai tsanani a arewacin Bakhmut tamkar afkama wato tamkar afkama yankin suke yi. Bakhmut da ke yankin Donetsk na kasar Ukraine ya kasance wurin da aka shafa watanni ana gwabza kazamin fada inda Rasha ke ta kokarin dannawa gaba don kwace yankin. A yau Litinin ne masu aikin ceto a kudancin Turkiya suka ciro wata mata daga baraguzan wani gini sama da mako guda bayan da wani jerin girki girgizar ƙasa masu karfi wato masu ƙarfin gaske suka auku a yankin an ceto matar mai shekaru 40 ne a garin islahiya da ke lardin gaziantep a daidai lokacin da masana suka yi gargaɗin cewa lokacin ceto mutane da rai na dab da ƙurewa a cikin raguwar gine-ginen da suka ruguje hukumomin turkiya sun ba da rahoton mutuwar akalla mutane biyar sakamakon girgizar kasar da ta auku a yankin gaziantep a yau litinin sannan jami'an tsaron gabar tekun philippines sun ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar sin suka auna ma'aikatan jirgin philippines da na'urar leza da soja ke amfani da ita a farkon wannan wata hasken ya makanta da ma'aikatan jirgin na wani ɗan lokaci jiragen sun kasance a cikin ruwan tekun kudancin china da ake takaddama a kai wato hotunan al'amarin sun nuna wani koren haske da ke fitowa daga jirgin ruwan kasar sin wasu kasashen ma sun zargi sin da wani abu makamancin haka rundunar sojin amurka ta sanar a jiya lahadi cewa an kashe mayakan alshabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar somaliya rundunar sojan amurka afirka da aka fi sani da africom ta ce harin na kare wato harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar goma ga watan fabrairu To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin amina buhari auna da ta tuna gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta sulemani yadda muke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'assalam.